wani sashen addinin musulunci na dakarun sojojin Najeriya da ke bambanin tarayya Abuja sun ziyarci sansanin yan gudun hijira da ke bambanin Maiduguri wanda suka tallafa yan gudun hijiran da kayayyakin abinci wannan dai shine karo na farko da wannan sashi na addinin musulunci na rundunar sojan Najeriya suka yi tattaki zuwa garin Maiduguri da suka gudanar da taron su na shekara-shekara sannan kuma suka zaga irin waɗannan sansanin yan gudun hijira da ke cikin garin Maiduguri, suka tallafa musu da kayayyakin abinci. Kanal Shehu Garba Mustapha dai shine shugaban wannan sashi na dukkanin limamai da ke barikokin kasar nan ya suma ne da jan hankulan waɗannan matasa musamman ma waɗanda ke zaune a irin waɗannan sansanin 'yan gudun hijira da cewa ya kamata su ma dinga samar masu bayanai. Ya wajaba idan suka san ko suna da wani labari mummuna mutane waɗanda suke kawo ta'addanci ya kamata su sanar da hukuma domin a addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce marra aminkum munkaran wal yughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi fa dhalika adhafu al iman ma'ana wannan hadisi shine duk mutumin da ya ga ga wani abu mara kyau wanda yana faruwa zai cutar da shi zai cutar da al'umma zai cutar da kasa ya canja in yana da iko a nan shi shine hukuma idan ba shi da ƙarfi ba shi da halin da zai canja da kansa to yi buɗe baki ya da siya hana wannan mutum yin wannan barna idan kuma ba shi da wani su sai ya ƙi abin shi kada yi to a nan ya nuna idan sun samu wani labari a gurare daban-daban cewa ga wayannan yan to su sanar da hukuma idan aka yi maganin su aka samu zaman lafiya kowa zai zauna gidansa domin shi addinin musulunci ko da yaushe na koyar da zaman lafiya ne shi sa ma aka kira shi al-islam muka kawo musu abun masarufi ba kadan ne dai mu nuna damuwar mu da halin da suke ciki kamar safani nawa za ku ziyarta eh za mu ziyarci kamar guda biyu insha biyu zai da sannan kuma za mu sake zuwa mu tsiki to yanayin abincin da kuka kawo musu anan kamar musu kamar indomie ne da buhun kunan shinkafa wannan imams ne ofisoshi na Nigerian Army da muka shirya taro na limamai da gidan soja wanda suke duk kokin sojan Najeriya bayan mika wannan kayayyakin abinci ga waɗannan 'yan gudun hijira ne dai sai tambayi wasu da ke cikin wannan sansani ko ya suka ji game da wannan tallafi kuma ya yanayin zaman su yake a irin waɗannan sansani. Halima. Daga kika zo? Daga Baga. Baga to gashi yau sojoji sun kawo muku kayan abinci. Sai godiya mun gode musu. Eh. Sai godiya Allah ya sha albarka. To kamar ya kuke zama a nan ne? Alhamdulillah sai godiya muna samun abinci sai dai wani lokacin miya ba daɗi. Kina da yara nan ne? Akwai yara nan ne aifuwa masu aifuwa na goma ne. Kina tare yaran ki a nan diga Eh duka muna tare da yara na eh ba kudin kashewa ba sabula wajen mu gashi na jiki mu ba mai shafawa to ga wata nan ma anan ya suna ma mana suna ran hatta gamborin gala wallahi muna nan abinci kuma babu miya mai daɗi to ga sojoji sun kama muku abinci ya kuke ji kare ma da ba miya mai daɗi kuma ba sabulu ba omo ba mai shafawa mun gode suna na umaru zarma a mun gode Allah ya saka musu muna godiya ga Allah Allah muna fatan kuma Allah ya da mu garin dukan mallai da lafiya muna neman taimako sosai mun gode wannan ma Allah ya kara mm. ni daga gamborin gala local government mm-hmm. amma muna neman taimako a gurin gwamnati don yanzu tsayuwar mu nan complete mm. kowa ya ba wanda yake da matsala kaman kuɗi mm. ba haraka ba aiki ba abin kashewa eh, aiki ma babu wasu yan gurin hijira da ke samun mafaka irin sansanin nan da ke cikin garin Maiduguri kenan kai bayyana jin daɗin su game da wannan tallafi da hukumomin soja suka kawo musu kuma irin halin da suke ciki a wannan sansani Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya